والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da توفة na tufatul القابي أبي بكر بن محمد الأندلسي a yau insha Allahu za mu yi darasi na shida kuma za mu tashi faslun fil maqali wal jawab wato fasalin da ke bayani akan da'awan mai da'awa ko da'awan wanda ya kawo ƙara shine al maqal wato maganar da zai kawo a gaban alƙali na shigar da ƙara shine da'awal mudda'i wato da'awan wanda ya kawo ƙara idan ya zo bayani me yake cewa wal jawabi da kuma amsar da wanda aka kawo ƙara zai bayar to ƙa'ida alƙali babu daman ya yi hukunci dole sai akwai wanda ya kawo ƙara wato shine mudda'i haka kawai don ya ga abu na faruwa ko kuma ya san wane yana bin wane haƙƙi ko wane ya zalunci wane bare kira wasu ya ce ku zo in muku shari'a ba domin akwai wani mai haƙƙin ya yafe ya san an zalunce shi amma ya yafe ko yana bin wani haƙƙi amma ya yafe ko kuma ya ɗaga masa ƙafa zuwa wani lokaci to idan mai kawo ƙara ya kawo ƙara to ana cewa wannan almaƙal to ko duk lokacin da aka kawo ƙara aka nemi wanda aka kawo ƙara to shi kuma ana neman amsan da zai bayar kan abin da ake tuhumansa da shi ko ake da'awa a kansa to shi kuma amsan da zai bayar ana ce masa aljawa to shine mala ce wa man aba iqrara nau'in kara li khasmihi kullifahu ijbara fa in tamada fali talibin qudi duna yaminin aw biha wa zartubi والكتب والكتب يقتضي عليه من خصمه الجواب توقيفا دعي وما يكون بينا إلا يجب عليه في الحين فالإجبار يجب وكل ما افتقر للتعمل فالحكم نسخه وضرب العجل وذالب التأخير فيما سهل لمقصد يمنعه وقيل لا وتوجب التقييد للمقال تشعب الدعوى وأذم المال لأنه أضبط للأحكام والانحسار ناشئ الخشام وحيثما الأمر خفيف بين فالترك للتقييد مما يحسن فرب قول كان بالخطاب أقرب للفهم من الكتاب yace wa man aba duk wanda yake ikiraran ikirari tabbatar da abinda wanda ya kawo karansa yake da'awa akai bai amsa bai ce e ba au inkara kuma yake inkari bai ce a'a ba li khasmihi ga abokin husumansa shine wanda ya kawo karansa kamar a ce yana bin sa dubu ɗari sai ya shiru bai ce eh ko a? Awa, to kallafahu alƙali ya tilasta masa ba da amsan ijibara dole wato a tilasta masa sai ya ce eh ko a? sai ya tabbatar da ya ce wane yana bina ko wane baya bina to ita ya dai tilasta masa shine ya sa shi a gidan yari kuma a dinga dukansa hmm, a ji a ɗaure shi ana masa bulala ko shida shida safe da yamma ko dai ya ce wane yana bi ko kuma ya ce baya bi na me yasa za a masa haka ai anan akwai rena kotu a cikin lamarin an kawo ƙaranka wane yana bin ka haƙƙi ko ana tuhumanka ka yi sata sai alƙali ya ce to me za ka ce sai kai shiru baka ce eh ko a'a ba to sai a jare ka kawai a ce ka kama hanyar ka tafi ko kuma a maka hukunci kaga dole a wani mataki a kanka to alkali sai tilasta masa sai ya bada amsa ta yare tilasta masa shine ta hanyar sa shi a sijin shine gidan yari a rufe shi da kuma duka har sai ya ce eh lalle yana bi na ko kuma baya bi na ko na zalunce shi ko ban zalunce shi ko na yi sata ko ban yi sata dole dai ba da amsa domin sai in ya iya ba da amsa ne alkali zai gane to ne zai yi a gaba kuma na hukunci ta ya zai ci gaba da alkalanci idan ya yi ikirari ya ce eh, lallai haka ne yana bina bayan da ya ƙi da ya ga wahala kuma ya yi ikirari ya ce yana bina shikenan sai a yi masa hukunci sai a ce to shikenan tun da yana binka yanzu mun yi hukunci dole ka ka biya shi abin da yake binka sai a sa shi dole kuma ya biya idan yana da kuɗi ya je kawo in ba da shi kuma ya je sai da kadaransa sai da kadaransa a biya ko kuma a sa masa ajali ya je ya nemo duk sati ya kawo kaza ko duk wata ya kawo kaza a haka har ya biya haƙƙin da ake binsa domin idan wanda aka kawo ƙara ya yi ikirari ya yadda ana binsa wannan haƙƙin to ba a buƙatan shaidu saboda al ikiraru wula mina shahudi shuhudi mutum yi ƙirari da kansa ya fi ma a kawo shaidu don shaidu akwai ɗan shakka ila ko su faɗi ba gaskiya ba amma kai da kanka kace lalle haka ne ni na ɗauke masa kayansa ko kuma yana bi na kaza ko yana da haƙƙi kaza ko lalle ban biya ta sadakinta ba na aure ka kaga kai da kanka ka faɗa to ka je ka kawo kuma daga baba ka isa ka fasa ka ce a ƙarya nake yi ba baka isa kai wa kotu wannan ma to wannan shi yafi akan a kawo shaida dan shaida kan a kawo shi sai an tabbatar da adalcinsa to duk adalcin mutum kuma ba masumi bane tunda ba annabi ba ne. zai iya waye ƙarya a kashi dari dai kashi saba'in ko tamanin ana ganin mai gaskiya ne amma akwai wani ya ƙaryan kuma to amma kuma dole a haka za a yi hukunci to kaga wanda ya yi ikirari da kansa kaga ai yafi akan shaidu saboda haka kawai sai a masa hukunci kawai ka je ka ɗauko haƙƙinsa ka bashi don yace bai zai bayar ba to kuma kotu sai ta yi aikin ta ɗauki mataki a kansa to shi ko mai ikirari yana da sharuɗai dole ya zama baligi mai hankali kuma a bisa zaɓinsa wato baligi shine yaro idan ya yi ikirari cewa wani yana binsa wani haƙƙi to ba za a yadda ba sai an kawo shaidu don akwai wani shi wanda ya kawo ƙaran ya je ya tsara yaron idan an zo kotu sai yaro ya ta yawa yana bina na dubu ɗari ko ɗari biyar kaga sai a ɗauka a cikin kuɗin da ya gada kenan sai a ce a biya ko a ce waliyansa su biya ba za a yadda da wannan ma saboda bai mallaki hankalinsa yadda za a yadda da ikirarinsa ba sai a ce ka je ka kawo shaidu ba a neman ikirarin yaro ka je ka shaidu sannan na biyu ya zama mai hankali mahaukaci ai bai san ma me yake faɗa ba ka kawo mahaukaci ƙara don ka ji labari ya gaji dukiya mai yawa ka ce kana bin sa miliyan ɗaya da aka kawo shi kotu sai ce eh, lalle yana bina kawai sai alkali ya ce a ɗauko miliyan ɗaya baka ai mahaukaci ne komi zai iya faɗa sai dai ka kawo shaidu sannan na uku ya zama muhtaran da zaɓinsa ya yi ba ce da sa masa ma wato ba wuƙa aka nuna masa aka ce za a kashe ka idan baka faɗa ba sai ya faɗa ko aka tsorata shi da bindiga kuma kamancin wannan to wannan ikirari nasa misali kamar an kawo shi ƙara ana bin sa miliyan ɗaya sai su zagaya dama yan ta'adda ne su su je da biddire da biniga ce in ka zo ga alƙali idan baka yadda haka ba to kana dawa za mu harbe ka to kaga wannan dole ne kuma ya san da su iya yi sai ya zo ya yi to alƙali bai zai yadda da wannan ma domin tilasta masa aka yi ya yi ikirari wannan ya zama ikirari ikirahi kenan to duk abin da aka tilasta mutum kuma wannan shari'a ba ta hukunci da shi to ko kuma ya ce babu haƙƙin a kansa shine inkari kenan aka zo kana bin wane yi shiru da ya ga wahala an zai an kulle shi sai ce ya yi da wane ɗin yana bin sa ai wane ba bin sa kai sai ce wane ba bin sa ko haka kawai ce ba bin sa kaga inkari kenan to kuma wannan kuma kaga shari'a bata kare ba kenan sai mu ce to shikenan shi wanda ya kawo kara ya je ya kawo shaidu albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara so da haka wanda ya kawo kara to ka ce kana bin wani kaza ko ya zalunce ka kaza ko shi ya dauke maka kaza ko ka bashi ajiyan kaza ya inkari shikenan ka je ka kawo shaidu idan ya kawo shaidu adalai guda biyu shikenan sai a yi hukunci dole sai biya ko da ya ce shi ba abin sa wani haƙƙi in ko ya kasa kawo shaidu guda biyu ko kuma ya kawo shaida ɗaya amma bai samu ɗaya ba to za a karɓi shaida ɗayan sai ya haɗa da rantsuwa shikenan sai a biya shi haƙƙinsa in ko babu shaida ko guda ɗaya to wanda aka kawo ƙaransa sai a ce ya rantse billahi la ilaha illa huwa wani ba abin su haƙƙin idan ya rantsa ya kawai sai a ce kama hanyar ka ka tafi don dama ɓangaren sa ya fi ƙarfi asali ya zama ba abin ka ko kobo sai dai in bashi sai ya tabbata ana bin ka to saboda haka idan har ba a samu shaidu ba to zai rantse ne ya tafi idan ko aka ce ya rantse sai ce bai zai rantse ba yayi nukuli to wanda ya kawo karansa ya samu shaida ɗaya kenan kin rantsu wannan da ya yi. to alaman bai da gaskiya ne sai ya ce ya samu shaida daya shi wanda ya kawo kara ya hada da rantsuwa in ya rantse kawai shikenan sai a biya shi hakkinsa to kaga duka wannan idan mutum ya ƙi rantse mutum ya kiyar ba da amsa bai ce eh ko a'a ba to ta za a yi alƙalancin ta hukuncin zai yiwu kaga yana da wahalan yiwa amma duk da haka akwai zai yiwu din duk da haka zai yiwu shine abin da malam zai gaya mana a gaba yace fa in tamada fali dalibin qubi دون يمين أو بها وذرت به وإن تمادى فإن تمادى إن يزرتي shi wanda aka kawo ƙara an ce ya ce e ko a'a ana binsa haƙƙin ko ba a binsa sai ce bai zai abun nan ba sai ƙi amsawa bai ce ko a'a ba to ba an ce a sa shi a gidan yari ana masa bulala ba to duk da haka sai zarce ya ƙi faɗan kuma ya haƙuri a bisa zaman gidan yari da dukan da ake masa shine ma'anan fa'in tamada idan ya zarce ala sabri a kan haƙuri bisijini a da sa shi da aka yi gidan yari ko rufe shi da aka yi ko kuma dukansa da aka yi sai ya haƙuri ya ci gaba da an yi an yi abu ya gagara ya ce yan ana binsa ko ba a binsa ya za a yi fali ɗalibin ƙobi kenan sai a yi hukunci wa wanda ya kawo ƙaransa kawai sai a sa shi dole sai ya biya tunda matakin da za a ɗauka don a gano don ya bada amsa an ɗauka bai bada amsa ba to ba za a zo da wuka ko a ce za a yanka shi in bai ce o ko a'a ba so da haka kawai sai a ce to shikenan dole ka bashi haƙƙinsa kawai a tilasta masa sai ya bashi haƙƙinsa <coughs> sai ce dune yaminin ko ba tare da shi wanda ya kawo ƙaransa ya rantse ba au biha ko kuma dai wanda ya kawo ƙaran ya haɗa da rantsuwa idan wancan ɗin ya ƙi <coughs> wato ya ba da amsa wazar tubi ta wannan shi aka fi yarda da shi wato cewa sai ya haɗa da rantsuwa wato matsala ta farko shine idan an yi an yi ya ce ana bin sa haƙi ko ba a bin sa sai ya ƙi da ba an ce a masa hukunci ba to hukuncin nan kan wanda ya kawo ƙaran sai ya rantse ko kuma ko da bai rantse ba wasu malamai suka ce sai ya rantse abin nan dune mini ba tare da rantsuwa ba wasu malamai kuwa suka ce sai ya rantse idan an ce sai ya rantse to kaga an ɗauki ƙin maganan sannan a matsayin ikirari ne in an ce ba sai abin nan ba sai ya rantse ba shine dune yamini idan ya ba aka ce ce e ko a'a sai shiru aka yi aka yi shiru sai a ce to ya yadda kawai sai a ce as-sukutu ridan as-sukutu shiru yarda ne kawai sai a ce a ba shi sa kawai motar wani tawa ne ya kawo ƙara motar da wancan yake hawa tasa ne a ce to me za ka ce ya ce tasan ne ko ba ta in ya ce tasa ne ba shi motar sa ya ce ba tasa ba ne ya kawo shaidu to sai shiru duk matakan da aka ɗauka an ɗauka to idan ya yi shirun nan alƙali sai ce sai kwace wannan motar sai ba wancan to inda aka yi saɓani zai rantse shi wanda ya da'awar motar tasa ne ko ba zai rantse ba idan ka ɗauki cewa shirun da ya yi nan bai ba da amsa ba yarda ne da tuhuman da ake masa to ba zai rantse ba bidun yamin saboda larawa sun ce as-sukutu riban ko malamai wato shiru ma yarda ne an ce la yunsabu li sakitin ƙaudun. shi wanda ya shiru ba a cewa ya ce ya ce e ko a'a amma suka ce walakin sukutu fi ma'aridil jawabi jawabu shi shiru kuma a inda ake bukatan ka ba da amsa to amsa ne ka ana tuman ka kai ka sace motarwa ne a kai ka kotu sai kai shiru to kai ka sace kawai don wannan wurin dulin ka kai magana ne akwai bukatan kai magana sai ba kai maganan ba to haka nan duk kes ɗin da ya je gaban alƙali wasu malamai suka ce kawai in dai ka kika da amsa duk matakan da ya kamata a ɗauka an ɗauka baka da amsa ba to kawai baka da gaskiya kaman kayi kaman kamar ma ka yadda ne da tuhuman da ake maka kawai as-sukutu rizan shiru yarda ne sai a saka dole sai ka ba da wannan haƙin kuma wanda ya kawo ƙaranka ka zai rantse ba to wasu malamai su kuma suka ce sai ya rantse shine ma'anan aubiha sai ya rantse to idan muka ce sai ya rantse to an ɗauki shirun nasa inkari ne kamar ya ce ni ban ɗauka ba to sai ya ce to kai kuma ka rantse cewa ya ɗauka shikenan sai ya tafi to cewa abin nan cewa sai da rantsuwan shine wanda mai wannan littafin ya rinjayar shine ma'anan wazar bi wannan ne aka yarda da shi ma'ana ikhtarahu nazi shi mai wannan littafin Sheikh Abubakar Al-Andalasi shi ya ce a rantse shi wanda ya kawo karan ya hada da rantsuwa to amma maganar da tafirin jahi al-mu'tamad a mazhabar malikiya shine babu rantsuwa kuma wa alaihi al-amal akan sa ake aiki ai tunda kawai ya kiye ba da amsa kawai ya yarda ne a sukutu riban bara zai ana wani bata lokaci ba sai an ce wanda ya kawo karan sa ya rantse ba kawai a dauki wannan abun a bashi idan ya kamata kotu ta nuna fawanta shari'a ta nuna fawanta inda inda yana da gaskiya zai ce zai zabura ne ce san wannan ba nawa bane ai ba nasa bane bai da haƙi a kaina kaga ya sai yana da gaskiya amma tun ne shiru yake ba da amsa kuma ana tuhuman sa to alaman bai da gaskiya ne saboda haka sai a masa sai a masa hukunci sai ce abin nan eh, wal katbu yaqtadi alayhi al mudda'i min khasmihi jawaba tawqifan du'i to idan an zo kawo shari'a wani lokacin a rubuce za a kawo wani lokacin kuma jawabi za a yi a gaban alkali idan an kawo hukunci wani lokacin da baki ne mutum zai zo ya shigar da ƙara wanda shi ya fi yawa in ya ga dama alkali ya rubuta ko makatakar ya rubuta wani lokacin kuma a rubuce mutum zai kawo gashi na a rubuce a takarda to wannan rubutun me ake ce masa shine ce wal rubutun da wal rubutun da wanda ya kawo ƙara yayi shine abun da ya rubuta a takarda yaqtabi alaihi al-mudda'i wanda al wanda ya kawo ƙara yaqtabi yake neman aljawaba amsa alaihi akan sa min khasmihi daga abokin husumansa shine wanda ya kawo ƙaransa to du'i ana kiran wannan takardan tauƙifan. tauƙifan sunan takaddan a wancan zamani wato takaddan da zaka rubuta ina kawo ƙaran wani don ina bin sa kaza kaza kaza kaza ina da haƙƙi a sa kaza kaza ka kawo ta gaban alƙali wanda ita za a karanta domin wanda ka kawo ƙara shi kuma ya ce e ko a'a to wannan takaddan sunanta tauƙif asalin tauƙif shine tsayi da mutum wato takaddan da za ta tsai da kai a gaban alƙali a nemi ka bada amsanta wanda wanda ya kawo ka ya rubuta to anan ake alkatbu amma na nufin almaktub abun rubutawa don takardar ake nufi ba rubutun ba su laraba suna itlaqul masdari bi iradati ismin maf'ul a faɗi masdari ana nufin ismul maf'ul kaman ka ce nasjun kana nufin mansujun nasjun saƙa ne amma kana nufin abun da aka saƙa rigan da aka saƙa ko zanin da aka saƙa ko mayafin sai ka ce masa nasjun ka shi da saƙa kawai amma kana nufin mansujun abun saƙawa to shine shi ma katbun ana nufin maktubun kawai da za a ce kitabun alif lami zalika alkitabu la raiba fi alkitabu asalin sa rubutu ne kataba yaktubu kitaban wa kitabatan amma abin da ake nufi almaktub in an ce alkitabu kaga a larabci rubutu hadha alkitabu kaga ba wannan rubutun nake nufi ba wannan abun rubutawan shine ma'anar littafi abun rubutawan kaga masdari ne amma na nufin ismul maf'ul shine al-maktub to shine anan shi ma yake nufi da al-katbu ai al-maktub abinda aka rubuta wannan mai kawo ƙara ya kawo to ana ce masa tawqif daga ba kuma ana ce masa maqal maqal maganan shi wanda ya kawo ƙara to daga ba za a iya canjawa ko ka ce masa sammaci ko wani abu ko makamancin wannan diyan da aka kira shi babu babu matsala ma'ana dai mudda'i wanda yake kawo ƙara idan ya rubuta da'awansa a wata takarda ya nemi wanda ya kawo ƙaransa ɗin wanda wato mudda wanda ake neman haƙƙin a kansa ya bada amsa to ana kiran wannan takardan taukifun sunanta kenan ana wato tsayar da wani don ya ba amsa a wancan lokacin in an ga dama daga ba sai ake ce mata maqalun in an ga dama ya kira ta da wani abu wani abu daban duka babu matsala la mashahata fil istilah sai ce wa ma yakunu bayyinan illan yujib alaihi fil hini fal ijbaru yajib ko fal ijbaru yajib wa ma wa ma yakunu bayyinan duk abin da ya kasance bayyanin ne abin da aka zo aka rubuta din a bayyane yake ana bin wani kaza kama a ce li alaika ashara ina bin ka dubu goma bashi kaga wannan abu ne yake in lam yujib in bai amsa ba alaihi akan sa filhini a lokacin wato shi wanda aka kawo aka kawo karansa bai ce eh ko a'a ba to falijbaru yaji shi da sa masa yana wajaba wato kaman wancan kenan ko wancan tsara da baki shi ma dole ka ba da amsa ba kai shiru to ko a rubuce ne ma za ka ba da amsa to idan abun a bayyane yake to ana bukatan ka ba da amsa a take ba ka ce a a bani kwana biyu ko sati ɗaya ba shine ma'anan filhin idan bai amsa take a lokacin ba to fal ijbaru yajib tilasta masa ya waje bai amsa a lokacin motar da ke hannun hannunka nan wani ya kawo ƙaran tasa ne dalla yana buƙatar wani tunani ba tasa ba ne eh tasa ne sai ta a bani dan lokaci ne nazari dalla akwai alaman gaskiya a cikin al'amarin nan wai a bashi dan lokaci ya je nazari zai gudu ne kenan gida ko kaga ya tume shi ma zai gudu da ita to anan alkali sai ya tilasta masa take ba da amsa ne nan tilastawan ka ba da amsa in ba ka za mu daure ka in ya ki ba da amsa alkali ya daure shi a hada da bulala domin ya ba da me ya ba da amsan eh ko a'a don a sayan da za a yi hukunci in ya ce eh tasa ne to kawo a bashi shikenan ba tasa ba ne to kaji ba tasa ba ne je ka kawo shaidu in ya kawo shaidu shikenan ba shi kayansa alkali zai rike mota kotu za ta rike mota idan kuma ya kasa kawo shaidu sai a ce to ka rantse shikenan kai tafiyanka don dama asali sahibul yadi aqwa min al-mudda'i in abu na hannunka ai ka fi karfi ka fi ƙarfi akan wanda zai zo ya ce wai nasa ne me yasa abun ya shigo hannunka ai alaman cewa naka ne gida ne kana cikin sa sai wani ya zo ya ce ba naka bane don Allah da kai da shi din waye fi alaman ya zama mai gidan kai da kake ciki mota ne kana hawanta sai wani ya zo ya ce ai tasa ne tasa ne motan to da kai da kake hawan motan da wanda kuma baya hawanta kai ka fi ƙarfi sai ka fi karfin cewa kana da motan to sai a ce ka rantse ka kama tafiya kai kai ba za a ce ka kawo shaidun cewa mota ta ka bane sai a ce ka rantse ka ka rantse billahi allazi la ilaha illa huwa wannan motan ta ka ne shikenan ka kama tafiyanka idan ƙarya kake yi motan ba ka bane tasa ne sai don ka je lahira zaka biya kuma ubangiji ta'ala zai fushi da kai kamar ne zuwa a hadisi man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun laqiya Allah yawmal qiyamati wa huwa alaihi duk wanda ya rantse da Allah yayi rantsuwa alhalin ya san ƙarya yake yi domin ya karbi dukiyan wani ko ya mallaki dukiyan wani to zai haɗu da Allah ta'ala gobe yana fushi da shi so kaga dole ka ka biya kuma za a azabtar da kai akan wannan ba wai mutum ya ci bulus ne, a nan duniya dai kila zai dan more abun amma fa bai ci bulus ba a lahira kuma za a ɗanɗana masa kuɗansa sannan kuma rantsuwan idan za a yi ta da Allah za a rantse ko da siffofinsa ya ce wallahi ko tallahi ko billahi ko billahi lazi la ilaha illahu ko ya rantse da siffofin Allah uqsimu bil azimi ko bil azizi ko bir rahmani bir rahimi da ɗaya daga cikin sunayen ubangiji ko kuma ya rantse da siffofin Allah kamar ya ce wa izzatillah ya rantse da buwayen Allah wa rahmatillah ya rantse da rahmar Allah duk ya halatta amma baya halatta ka rantse da wani abu daban idan ya ce ya rantse da rana ko da wata ko da aradu alƙali ba zai saurare shi ba domin wannan ran ba rantsuwa ba ne manzo sun ce man kana halifan falyahli billahi aw liyasmut wanda zai rantse rantse da Allah ko ya shiru in ka rantse da wani abu ba da Allah ba kai wa Allah shirka wannan zamanin jahiliya ne suke rantsewa da iyayensu su rantse da ɗakin kaba musulunci ya haramta wannan wanda su ma ce la talifu bi aba'ikum kar ku rantse da iyayenku man kana halifan falyali billahi aw yasum kar ku rantse da kaba kamar inda da suke sai dai ka ce wa rabbil kaba na rantse da ubangijin kaba amma ne yanda zuhairu bin abi suna ke cewa wa aqsamtu bil baiti alladhi dafa hawlahu rijalun banahu min quraishin wa jurhumi wa ya rantse da dakin kaba wanda wasu manyan mutane suka gina quraish da jurhum wannan shirka ne a addinin musulunci kuma yayi baitin kafin zuwa musulunci ne tun zamanin jahiliya dan bai riski musulunci ba so dole ya rantse da Allah a gaban alƙali in ba haka ba ba za a karɓi rantsuwan ba to idan ya ƙi in abu ne mai sauƙi a bayyane da awan take ya ba da amsan eh ko a'a sai ce a'a handset ne a hannunsa wani ya ce wannan hanset ɗin nawa ne ba naka ba ne kaga sai ce eh lalle naka ne ko kuma ba naka ba ne sai ce a ah, wai a ba shi lokaci a ba shi sati ɗaya je nazari ta yi alaman bayi da gaskiya sai a kwace handset ɗin kawai a ba mai shi a rufe shi a tsare shi sai ce wa kullu maftaqara litta'ammuli fal hukmu wa darbu ajali wa kullu maftaqara duk abinda ya buƙaci a taammul lura ya buƙaci a lura kafin a bada amsa fal hukmu hukunci naskhuhu a kufi wannan ƙaran da aka kawo ɗin, a wa shi wanda aka kawo ƙaransa wa darbul ajali a sa masa ajali mutum ne ya kawo ƙaranka a abun da yana buƙatan tunani kafin ka bashi amsa to sai a rubuta wannan ƙaran sai a baka kofi sai a ce ka je ka yi tunani an baka sati ɗaya wannan kamar me kenan kamar iyakar gona ko wani fili shi ya zo ya ce ai nan ne iyaka na da kai ba nan ba ne ka ci mini kafa biyu ko uku kuma ya ce a nan ne ya kawo ƙara cewa ga wurin yadda yake to wannan kila yana buƙatar lura ko kai ne kai wahami za ka je ka karɓi takardan ka je ka sake zuwa filin ko gonan ka lura ka tabbatar da ina ne iyakan ka kila kana buƙatar shawara da wasu ma ko wanda suka sayar maka wurin ko shaidu ko wanda suka san filin sai a zo a tattauna ka lura eh lallai haka ne ko ba haka bane kafin ka kai inkari wannan kan za a baka dama kaga yana da bambanci da ina bin ka dubu daya shi wannan ba buƙatar wani lura to wannan za a bashi za a bashi ajali za a bashi lokaci wanda wato zai zai je ba da amsa ko kuma da'awan ta kasu kashi kashi ya kawo karansa abubuwa masu yawa wasu za su iya zama daidai wasu kuma ba daidai ba to kaga zai je bukati ya wawware wannan da wannan ai eh, lalle kaza kaza haka ne amma kaza kaza ba kaza ba haka bane to wannan za a iya bashi dama ko zamani yayi tsawo mutum ne yana bin ka bashi zamani ne shekaru Ya zai da awa shekara talatin da suka shige ina bin ka dubu ɗari kuma ka san kayi mu'amalan kuɗi da shi to sai ka ce a bani lokaci na je na yi tunani kaga nan zaka je kai tunanin anya na biya shi ne ko ban biya shi ba zaka je ka duba cikin takaddunka cikin basussukan da ake bin ka yana ciki ko ka soke a matsayin ka biya shi saboda tsawon zamanin da aka ɗauka sannan za a baka ya baka kwana uku ko sati ka je ka yi ka lura ka yi tunani ko ka tambaya ni kan wane ban biya wane bashin sa ba don za ka iya sani eh ka biya shi sai zo ya na biya a baka biya ba lalle yana bi na haƙi to kaga wannan akwai manufa mai kyau wajen wato neman a bashi dan lokaci yayi tunani kara masa kama karya a ce take ce eh ko a'a domin abin yana bukatan yana buƙatan tunani shine ma'anan wa kullu maftatara li ta'ammuli duk abin da ya bukaci ta'ammul shine tunani dogon nazari kafin a gano ya yake to fal hukumu hukuncin da alkali ya kamata yayi nasxuhu ya kofe shi ya bashi kufi na wannan abin da aka yi da'awa na karan da aka kawo ya je ya bashi takaddan ya je ya yi nazari ya duba takadda ya duba wannan abun har ya tabbatar da haka ne ko ba haka ba sai ce wa talibu ta'khiri fi ma sahula li yamna'uhu wa qila la wa talibu ta'khiri me neman a jinkirta masa fi ma sahula cikin abin da yake mai sauƙi, li saboda wata manufa akwai buƙatan da yasa yace wannan abu mai sauki ne amma shi yana da wata manufan da mai kyau wanda zai sa a jinkirta masa domin ya ba da amsan e ko a'a to yamna'uhu alƙali sai ya hana shi a wani magana a wani kaudin alƙali zai hana shi ka ba da amsa kawai wakila wasu malayan kuma suka ce la ba zai hana shi ba ya ba shi ɗan lokaci ko kwana uku wato mutum idan aka kai ƙaransa abu mai sauƙi kamar mashin ɗin da kake hawa nawa ne ina bin ka dubu biyu dubu goma kaza ba shi, ai wani abu ne mai sauƙi to wani kuma za ka ce a baka lokaci to amma sai zamana yana da wata manufa wanda za a iya yadda da ita in yace a bashi lokacin shine li maqasidin manufar kamar a ce shi baya son shari'a yana buƙatan ya aiko wakilinsa ya zo ya masa shari'a ya wakilce shi shi ba zai iya yana faɗa ana faɗa a kotu ba imma dai bai saba ba yana tsoro ko saboda mutuncinsa a cikin jama'a ya zo ya tsaya a kotu ana ja da shi yana ganin ya wuce wannan to sai ya ce a ba shi dama zai turo wakili ya zo ya bada amsa ko kuma zai je ya ɗauko lauya don lauya wakili ne zan je in ɗauko lauya a zo a yi shari'an nan da shi to sai malamai suka kasu kashi biyu to za a ba shi dama ko ba za a ba shi ba wasu suka ce ba za a ba shi ba shine ma nan yamna'uhu ay yamna'uhu alqadi alqadi zai hana shi wannan ajalin dan time din da za a bashi din ya je turo wakilinsa alƙali sai ya hana shi sai a tilasta masa sai ya ce eh ko a'a ya bada amsa wasu malamin kuma suka ce la yamna'uhu bal yu'ihi al-muhla bai zai hana shi bai dan bashi lokacin ya je ya kawo wakilinsa din ai ba matsala bane tunda ai akwai manufa mai kyau a ciki ni ba zan iya shari'an nan ba amma zan turo wakili na zai shari'a shi dai zai ba da amsa eh yana bi na wannan abin ko ba bi na ko wani abu haƙƙinsa ne ko nawa shi wakili lauya na dai zo to wasu malamai suka ce eh to wannan ai manufa ce mai kyau shari'a za ta yadda don ta yadda da wakilci a harka alƙalanci sai a bashi kwana uku ko sati in lauyan a kusa yake kwana uku in a nesa ne a bashi sati sai a ɗaga shari'an zuwa wannan lokacin wakilinsa sai zai ba da amsa to wannan magana ita aka firin jayarwa wa bihi al'amal cewa kana da daman a kai ƙaranka ko da abu mai sauƙi ne ka ce a bani lokaci zan turo lauya ya zo yi wannan hukuncin alƙali sai ya tsaga sai lokacin da lauyan ka zuwa lokacin da lauyan ka zai zo amma ga kawai ba lauya za ka turo ba ka ce a ah, ni a bari sai rana a ce wajen zo in ba da amsa wannan ba kai zawa idan ka ba da amsan yanzu baka da gaskiya ne kawai so ya halatta ka ɗauki lauya a shari'a amma ka tabbatar da cewa kana da gaskiya zai kare ka ne akan gaskiyanka ba wai zai kare ka akan ƙarya ba ne idan akan ƙarya zai kare ka da kai da lauyan duk wutar jahannama za ku tafi domin za ku ci haƙƙin da ba na ku ba Man manzo sama ce duk wanda na bashi haƙƙin da ba nasa ba to wutar jahannama nake nake yanka masa in ya ga dama ya rike ko ya sake so saboda haka dole ka san kana da gaskiya idan baka da gaskiya kuma to zaka iya ɗaukar lauyan amma ya zo ya ce baka da gaskiya kawai in alƙali ya tambaya eh lallai haka ne shine bai da gaskiya abun ba nasa bane sai ayi hukunci shi shikenan kai kaki ka zo ka yi saboda matsayinka baka son ka zo ka faɗi wannan a gaban alƙali lauyan ka sai zo ya faɗa wannan ka ɗau lauya daidai ne amma baka da gaskiya mai da kai mai gaskiya wannan haramun ne Allah ya sauke ni to idan ka turo wakili sai zo ya ce eh lallai haƙƙin nan ba naka ne, ana bin ka wannan haƙƙin to kai daga ba za ka iya cewa a'a ba haka ba ne?' misali yanzu wani ne zai kawo ƙaranka yana bin ka dubu ɗari sai ka ce to za ka turo wakilinka lauyanka da lauyanka ya zo sai ce eh lalle yana bin sa ɗin kaga dole ka kawo dubu ɗari to daga baya za ka sake zuwa ka ce a'a ni fa ba haka nace ba lauya na baya bi na abin nan ban ce ni fa ba a bi na wannan shi ya faɗi magana sa kawai to ba za a yadda ba ba za a saurare ka ba ai wakilinka ne kamar kai ne ka zo ka ce eh ana bi na lalle na bi na dubu ɗari da aka sake wani zaman a kotu ko sai ka ce baya bi na wannan kana wasa da kotu kenan ba za a saurare ka ba sai ka jiya to haka nan idan wakilinka ya amsa cewa ana bin ka. to dole ne ka yadda duk abin da wakili yanka ba ba abin ka haka ne ana bin ka haka ne so in ya saba in ya faɗi sabanin abin da kai kake so ko kuma daga ba kai kace masa eh din ma ka zo kana neman ka canja ba za a taɓa yadda ba dole a tuhume ka so da haka duk abin da wakilinka ya faɗa ya lizimce ka ba za ka iya kaucewa wannan ba so da haka ya lizimci ya lizimce ka kai da ka wakilta shi a duk wani abu na ma'anar husuma da kake rikici da wanda ya kawo karanka ko wanda ka kawo kara to idan wakilin ya zo bayan an wakilta shi zai ba da amsan ana bin wanda aka kawo karan haƙƙin ko ba a bi ba ya ce a bashi lokaci ba zai turo wakilin sai ba da amsa da wakilin ya zo kaga ya kamata ya ce eh lalle yana bina ko kuma ba yana binsa ko baya binsa so da ya zo aka kawo aka ce to ga abin da ake tuhuman wane kai ne wakilinsa ko kai ne lauyansa me za ka faɗa yana binsa dubu ɗarin ko baya binsa sai ya ce a bari in je in shawara da shi a bani lokaci zan je na yi shawara da shi gobe ina dawowa ko bayan kwana uku to anan alƙali bare saurare shi ba ya zama wasa da shari'a kenan ko dole sai ba da amsa eh ko a'a don bai da wata manufa wanda ya turo shi din ta ya zai turo shi bai gaya masa ga abin da zai faɗa ba ai bai zama wakilinsa ba kenan sai ya ce kuma a bari ya je shawara da wanda ya wakilta shi din sai ya ce a baka isan ka ba a tilasta masa sai ya ba da amsa babu jinkiri ta ya za a tilasta masa shi ne a je a ɗaure shi kawai shi ma a masa bulala don in ba haka ba ba za a dinga tsoron kotu ba yi kotu za ta zama abun wasa za a dinga wasa da shari'a abin da ya lalata al'amura kenan shari'a ta lalace in shari'a ta lalace komi sai lalace ko tuna ba su da kurjini saboda sassauci da ake yi ko kuma karɓan cin hanci da ake yi wani zai iya zagaya sai alkali ko sai lauya zai canja magana sai sa kotunan suka zama kawai kaman shago a kasuwa kaman ka je sayan shago a kasuwa ne don Allah mai sai da kayan zai maka wani barazana zaka ji tsoron sa haka wasu suka mai da kotu saboda kawai harkan kuɗi ne kawai sai dai illa man rahim Allah na Allah ba karewa akwai alƙalai na Allah wanda ba za su yadda da wannan ba akwai lauyoyi na Allah wanda su ma ba za su yadda su mai da belbela ta zama baka ba bayan faraci mai da ƙarya ta zama gaskiya ba ko wanda ba za su taɓa yadda da wannan ba amma ba su da yawa fa cikin al'umma mala yace wa yujibu taqyid lil maqali tasha'ub ad-da'wa wa uzm al-mali li'annahu abdatu lil ahkami wal inhisari nashi ila khishami wa yujibu taqyid lil maqali tasha'ub ad-da'wa tasha'ub ad-da'wa wato resantuwan ƙara ƙaran an kawo ƙaranka kan an kawo kan kaza ina bin ka baci iyakar gona na gidan da kake ciki nawa ne abin nan babur ɗinka da kake hawa na kaga abubuwan ya zama kashi-kashi to irin wannan yujibu taqayida yana wajabta a rubuta in an kawo ƙaran yana wajabta a rubuta lil maqali ga ƙaran da'awar kenan ita ce al maqal maganan da aka kawo na kai ƙaran to yana wajabta fa alƙali sai ya ta rubutawa ko maka takarda ya rubuta saboda ba abu ne guda ɗaya ba kaga za a iya mantawa so da haka ya ci min iyakan gona number one kenan gidan da ke ciki na ne number two a rubuta ina bin sa dubu ɗari number three babur ɗin da yake hawa ma ta toshi ya yi nawa ya sace duk a rubuta saboda in an zo kotu sai a karanta shi ma nan ta sha'ubu da'awa sannan wa uzmul mali da girman dukiya dukiya in babba ne ita ma a rubuta kamar ita ne min sa miliyon ɗari biyar kana bukatan rubutu amma dubu goma dubu ashirin dubu biyu talatin wannan ko ba a rubuta ba babu matsala sai dai a yanzu ba za a yadda ba za a rubuta amma dai in dukiya ta girma to za a rubuta to me yasa za a rubuta yace li annahu abdhu lil ahkami saboda wannan shi yafi tattara hukunce hukunce in dai komai alkali zai rubuta a ko shekara nawa aka dawo za a ga rubutun kaga yafi tatta abfat yafi kiyayewa lil ahkami ga hukunce wato hukuncin da alkali yake yi saboda da'awan ta yi yawa ƙaran kala-kala ne aka kawo kaga da an zo kawai kar za a karanta ta kuma ba za a iya canjawa ba tun da a riga an rubuta sannan haka nan idan dukiyan mai girma ne shi ma za a rubuta ta an zo za a karanta to me yasa aka ce a ahkami saboda shi wanda aka kawo wanda alƙalin idan ya riga ya rubuta to kwakwalwansa za ta fi kula da wannan abu ko ba takardar ma zai iya tunawa saboda ya shi rubuta da hannunsa ya an karanta an sa karanta ba sai an sake cewa kai ni mene karan naka guda ɗayan ko biyu ƙara biyu ka kawo ne ko uku ne wanne ne ma ɗayan kaga zai iya canjawa shi wanda ya kawo ƙaran zai iya ƙarawa inda ya ce dubu ashirin yanzu ya ce dubu talatin wanda ta nan kuma ana iya kawo mutum da rashin gaskiya ya ce dubu talatin ka rubuta gobe da ya dawo nawa ne ya ce dubu arba'in jibi ya dawo ya ce dubu goma kaga daga nan rashin gaskiya ta bayan to idan ka riga ka rubuta shi kenan sai ya zama kokon alƙali ta riƙe wannan abu sannan shi kansa wanda aka kai ƙaransa ɗin zai kiyaye abubuwa nawa ne aka kawo ƙaransa a kansu abubuwa guda nawa ne mun fahimta sannan sai ce walin hisari nashi ilhisami walin hisari da kuma takaita nashi ilhisami wanda ya fari husuman wato ya fari rikicin karan shine mudda yake nan ko wanda ya kawo kara na shi wanda ya fari abu al kuma shine husuman shine karan kenan to shi wanda ya kawo karan nan idan an ce an rubuta a gaban alkali shikenan an tsare shi ta yanda ba zai iya kara wani abu ba ya ce miliyan goma ne ko shikenan gobe ko ba zai zo ya ce miliyan goma sha ɗaya ba ai ga shi a rubuce a gaban alkali kaga ba zai iya karawa to saboda irin wa'annan manufofi masu kyau to sai zama dole sai an rubuta dukiyan tana da yawa karan kala abubuwa da yawa ne aka kawo karan to alƙali ya rubuta to alhamdulillah a yanzu dai ko ƙwaya ɗaya ne ma sai an rubuta kuma zo a sake neman kai kai bayani a ga bayanin ka dai saba da na farko in ya dinga sassabawa kaga akwai tuhuma a kanka sai yace wa haythu mal amru khafifun bayyinu fattarku littaqyid mimma yahsunu فرب قول كان بالخطاب أقرب للفهم من الكتاب yace abun nan wa haithu mal amru yayin da al'amarin ya kasance khafifun mai sauƙi ne wato al'amarin ba wani babba bane bai da wani girma kuɗin ba su da yawa wani abu ne wanda yake kwaya ɗaya kawai an riga an san shi ba za a manta ba bayyinin a bayyane yake yace fattarku bari littaqayi daga rubutun mimma ya sunu yana daga cikin abun da yake mai kyau wato ba sai ka rubuta ba ina bin sa dubu biyar bashi shikenan mana bashin din da yake hawa nawa ne fi gidan da ke ciki ina da awan shagon sa nawa ne ina kawo karan nawa ne ya mallake shi ko bai biya ni kuɗin haya na ba na shekara ɗaya dubu ɗari duk wannan ko ba a rubuta ba babu matsala to amma dai a irin yanzu rubutawan shi yafi don nan yana cewa barin rubutun shi yafi abin nan yana da kyau ba yana nufin shi yafi ba fattar ku dai taqayidi mimma ya yana daga cikin abin da yake da kyau kaga kenan akwai abin da yafi kyau kenan ko wanda yafi kyau kuma shine a rubuta at-taqayid shine rubutu at-taqayid a can mun ce wa yujibu at nan kuma fattar ku lit-taqayidi at asalinsa da baibayi ne amma ana faɗansa a matsayin rubutu suna ana faɗansa a matsayin rubutu suna cewa wal ilmu wal'kitabatu wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqa wa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bayna al khalaiqi taliqa saboda haka rubutu farauta ne kuma abin nan ilimi farauta ne rubuta shi shine me dabaibaye shi wato rike shi shine dabaibaye shi rubuta shi shine dabaibaye to at-taqyid dabaibaye abu yace to idan ka je wurin farauta ka daure abin da ka farauto da igiyoyi masu karfi yana daga cikin wauta ka je ka farauto barewa ka kawo ta cikin gari sai ka sake ta tana yawo cikin jama'a kaga za ta zama ta wani kenan ba taka ba duk wanda ga zai ce ga barewa ya san ba akuya bane bare a ce an sayo ta a kasuwa ta shigo gari ne kawai to shine attaqin an ce qayyidhu ka rubuta shi sajjilhu ka rubuta shi uktubhu ka rubuta shi din ma'anansa au ausiqhu ka rubuta shi shi yasa ake cewa wasiqa wasiqa wasiqa wasiqa abinda aka rubuta kaga wasiqa ba rubuta ta ake yi ma sai daga larabci aka samu shi wasiqa wasiqatun ma'ana abinda aka rubuta aka aka daure shi aka amince da shi to sai ce to duk inda al'amarin ya zama mai sauƙi ne ba mai wahala ba ne to a rubuta shi abin nan rashin rubutun ba matsala ba ne to amma kuma a rubutan kuma shi ya fi shi ya kyau to sai ce farubba ƙaurin kana bil khidabi da yawa magana da ta kasance bil khidabi da rubutawa aqrabu tafi kusa lil ga fahimta min kitabi daga rubutu wato wannan kuma kaman idan an zo a gaban kotu ana bayani maimakon a ce an baka takarda karanta abun da aka kawo karanka da shi kai ka karanta ka fahimta da kanka to da yawa da a samu yin jawabi a maka bayani cewa gashi gashi ga abin da aka kawo karansa a kanka abun da aka kawo karanka a kansa to yin bayanin sai ya fi fahimtar da ruwa fiye da ainihin wato rubutawa shine ma'anan farubba qaulin da yawa magana kana da ya kasance bil khidabi da yin magana da mutum al khidabu shine in fiskance ka da magana al kuma magana kawai ko da mun fiskance ka da ita ba to da yawa maganan da za a fiskance ka da ita a gaya maka ita a aqrabu ita tafi kusa lil wajen fahimtan ka kitabi daga rubutu so da haka da yawa a gaya maka magana da baki ka fi fahimtanta akan a rubuto a zo a karanta misali yanzu idan mutum zai maka fatawa da wanda zai rubuto maka a takarda da wanda zai maka bayani da bakinsa wanne zai fi fita wanda zai bayani da baki domin mai bayani da baki zai iya dogon bayani ya tafi nan ya shiga amma mai rubutu iya ƙoƙarinsa? kada rubutun yayi yawa sai kaga ya bar wasu abubuwa wanda bai faɗe su ba ko kuma rubutun yayi yawa kana karanta kana mantawa da wancan to kaga da yawa rubutu yin bayani an fi fahimta fiye da rubutu misali yanzu wannan littafin ba rubutu ba ne to da za a baka kaje ka karanta kai ka fahimta da kuma a zo a maka bayani wanne za ka fi ganewa a maka bayani zai fi akan kai da kanka kaje ka karanta to saboda haka anan abin da suke cewa shi ne? idan an yi bayanin ma ya wadatar kai wani lokacin bayanin ma ya fi gamsarwa fiye da rubutu to amma shi kuma rubutu yana da nasa falalan shine me idan an rubuta an yanke jayayya an yanke jayayya shi ya suka ce a taqayidu aula rubutawan shi ya fi yafi li'annahu a lin-niza saboda ya fi yanke jayayya idan aka riga aka rubuta duk abin da ka faɗa an rubuta an rubuta to gobe idan ka zo ka ce ba haka ne ya sai a ɗauko rubutun a karanta maka kaga shi kenan an yanke jayayya kwata-kwata babu wani maganar jayayya to amma idan ba a rubuta ba ana iya canja magana tabbas kai ka san haka ne sai a zo a canja ta kuma baka da shaidan cewa hakan din ne amma an riga an yi rubutu shikenan mutum da kansa ya rubutu yanzu idan kai mutum waya ka zazzage shi ka zazzage shi in ka kai karansa zai ce ba haka bane ai in ya kai karanka ka iya cewa ba haka bane ni ban zage shi ba ga abin da na gaya masa to ina shaida amma in test ka masa nan ga tatsin da sunanka da komai nan banka ne kai kai abun kaga wannan za a fi yadda da wannan fiye da fiye da magana so da haka abun da aka rubuta shi ya fi yanke jayayya fiye da abun da aka wato ainihin aka faɗa da baki amma kuma in fahimta ne wani lokacin yi da bakin ya fi ai za ka iya ƙara tambayar mutum ma yana faɗa magana ce to kaza me ka ce maimaita ban gane ba to rubutu ba za ka ce rubutun ya maimaita maka ba zai iya maka ƙarin bayani ba ko me ka faɗa in akwai wani abu zaka iya masa tambaya baka amsa shi kenan sai a fahimta so kenan alkali yana da daman ya sa a yi magana da bakin abu mai sauƙi ne ko kuma ya sa a rubuta ko shi a wajensa yana rubutawa in babban abu ne dole in ƙaramin abu ne kuma ya rubuta shi fi in bai rubuta ma babu matsala duk da cewa ko su alƙalai a wannan zamanin suna ba da masu wato rubutunsu suna magana ana rubutawa ana rubutawa sai dai ya sake duba ya tabbatar da abin da aka yi nan shine aka rubuta ko ko ba shi bane Bangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka da nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam tambaya na farko yake cewa malam menene hukuncin kiwon doki a shari'ar musulunci bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi wa manuwala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu doki ya halatta a kiwa tashi da manufar hawansa ko yin jihadi da shi don ubangiji ta dace wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun saboda haka an hadisi doki don a hau a yi ado a yi amfani da shi kuma ya zo a hadisi akwai wanda idan ya kiwata dokin lada zai samu kamar wanda zai hadi da shi akwai wanda in ya kiwata shi zai samu wata biyar bukatansa ne ba lada ba alhaki kamar ya kiwata shi domin bukatansa kamar ka mallaki mota ne za ka je wani gari da shi ko makamancin wannan akwai kuma wanda zai zama alhaki a gare shi shine wanda zai kiwata shi don alfahari ko don sabawa ubangiji subhanahu wa ta'ala so da haka yana da manufofi na ado da da hawansa zuwa wasu garuruwa ko jihadi fi sabilillahi da sauransu so kiwata shi ya Ya yace malam mahaifina ne ya rasu kafin rasuwarsa ya bai wa yaransa maza fili cikin gidansa suka yi gini yace shin malam idan aka zo raba gado sai an lissafa da wannan filayen da ya basu ko kuma to inda ya mallaka musu ne ya ba su su gini ya za a lissafa ai duk wanda ya ce maka ka zo kai gini a nan na baka ai ya baka hadda fili ne akwai ran zai ce ka rusa wannan wajen ne ka bani fili na ai gini ba abun nan bane amma in shari zauna ne wata yar buka ne ba gini hakika ba? wani dan tanti ne zo a wajen kaga wannan za a ce an baka ne wuri ne kai faki ko ka aje wasu kayanka amma mutum ne kaninsa sai zo ya ce ka zo kai ginin ka a nan ai ya baka ne al'adance domin ba ran da zai zo ya ce to ka ɗauke ginin ka ka bar min filina ko kuma daga baya zo ya ce maka ka biya ni kuɗin filina in haka ne tun a farko za a yi shi to abin da ya kamata magadan nan su bar wa wa'annan bayan Allah tun da sun riga sun yi gini su kyale musu wannan wurin su raba sauran filin da ba su yi gini ba gado wani ke cewa malam ya ce na ga wasu limamai in sun ja sallar jana'iza sukan yi eh, kabbara uku ne na hudu ne kun su yi kabbara sai su yi sallama wasu kuma naga sukan yi kabbara biyar yace shin malam yin kabbara uku da biyar din sun inganta ne uku kan na fi ganin rafkanwa ne na liman shi ya dauka hudu yayi sai ya sallame amma ba inda aka ce ana yin kabbara uku a abin nan a sallan jana'iza daga hudu ne yin sama hudu biyar shida bakwai takwas har zuwa tara wannan za a iya yi amma hudu dai su ne wanda aka yi ijima'i a kansu cewa in ka yi yayi to takaitawa akan hudun shi ya fi alkhairi akan karawa amma ragewa kan babu shi ya ce malam mai hukunci wanda suke rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma aradu to baya halatta shi ne wanda zo muka bayani cewa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasu wanda za ka rantsa ka rantsa da Allah amma sai sai ya rantsa da annabi wannan yayi shirka ne domin maza sun ce man halafa min ghairi llahi faqad ashrak duk wanda ya ba da Allah ba wa Allah shirka haka in ka da arado arado shine wannan tsawon kaga shi ma ba Allah bane saboda haka in ka rantse kai shirka to abin da yake wajibi mutum ya rantse da Allah nan yace mallan ya halatta ina aikin kabu kabu na kai kirista coci ko kuma na dawo da shi daga coci to gaskiya mun mun sha faɗa ai cewa kai shi coci bai halatta ba domin zaka kai shi wajen wata ibada ne wanda zai je sai Allah uku kaga kuma cewa Allah uku zagin Allah ne ko Maryam Allah ko Annabi Isa Allah ko makamancin wannan to duk abin da zai je yi wani abu ne na sabon Allah ko na shirka to in dai ka san can zai je ya rasa ka dauke shi in ko ka dauke shi ne yace maka uh, abin nan lugere kawai yake nan sai yace ka sauke shi a coci kaga shi kenan wannan kuma dama ba wai ka sani bane ne ba yana rike da bible bane so saboda haka bai kamata ba so dawo da shi kuma ba haka zo bakin bakin coci kana neman fasinja ba raka dawo da su gida duk ka taimaka ne amma ka gan zuwa hanya ka ɗauke su wannan babu laifi domin gida ka kawo su ba coci ka kai su ba na'am alwani kuma yana so ka yi jan kunne ne yace muna tare da babban yayan yayanmu mahaifinmu ya rasu yanzu ya kai shekara goma ba mu raba gado ba ya mamaye gidan da matansa da yaransa mu ya bar mu gidajen haya malam ka ja hankali akan abin da ya dace akan gado da kuma narkon da Allah ya yi narkon azaba da Allah ya alkawari ga wanda suka wato suka kange daga raba gado wannan kuskure ne kuma ana yin sa da yawa babban wa ko wani babba zai mamaye dukiyan gado ba ba masu gado wannan haramun ne kuma shi ma san haramun yake kuma babu wani albarka da wannan dukiyan za ta mata karshen ta za ta je ta kare kuma ya zo ya shiga wutar jahannama don ubangiji ta ala ce duk masu cin dukiyar maraya suna cin wutar jahannama ne kuma za su shiga wutan sa'ira so da aka ka tabbatar cewa wutar jahannama kake ci kuma za ka je ka fada wutar jahannama ne, so abin da ya zama wajibi shine ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa ba wani albarka ba abin da ya zo ya kare kuma ka shiga wahala tun a nan duniya kafin ka je lahira don Allah bai zai yafe maka wannan ba har sai sun yafe maka su ko ba su yafe maka ba so gidajen da ka mamaye ka dawo musu da kayansu suna gidan haya kama mai ko'ina. a zo a riba gado kowa ya samu haƙƙinsa Allah ta'ala ne ya riba ya basu baka da wannan haƙƙin in ka ci gaba da haka kai ma ba za ka ji daɗin abu ma sai Allah ta'ala ya cusa maka baƙin ciki da ɓacin rai tun anan duniya kuma abin ya zo ya ƙare kafin ka je lahira kuma yan uwanka su zo su tsarge ka su kama gaba suna ta tsine maka wannan tsinuwan kuma sai ta bi ka domin da haƙƙi ne suke tsine maka so da ka ji tsoron Allah ka wa masu gado gadonsu masu haƙƙi su wannan shi fi maka alheri a baka iya naka ka yi addu'a Allah ya masa albarka in Allah ya sa ka mai arziki ne ko ɗan kaɗan ka samu sai ka yi arziki in ko ba mai arziki ba ne ko duka aka baka ba za ka yi arziki ba shi yasa wasu masu ke cewa dukiyar gado ba ta da albarka saboda ai arziki tun ran gini tun ran zane ko miliyan ɗari ka gada in kai ba mai arziki ba ne za ta ƙare ba rashin albarka ne kai din ne Allah bai kaddara maka arziki ba shi kuma wancan ko dubu ɗari ne in Allah ya kaddara masa arziki sai kaga tayi albarkan kuma ya arziki ta sababin ta to arziki a hannun Allah ce ka ji tsoron Allah a riba gado a mayarwa masu haƙi haƙinsa amma shekara goma ba a riba gado ba ai gado ka ana gama zaman makoki kawai a kama cuku-cukun riba a biya ba su suka a har hada a riba wannan shine yafi wanda za a dinga eh, yi wa juna albarka amma ba haka ba to kullun yan uwan ka tsine maka suke kuma ba wata albarka da zaka yi a rayuwarka Allah ya sauke Allah sai masu addu'o'i daga ciki akwai wanda yake cewa malam mahaifiyarsa anya iyalinsa ba ta da lafiya yana yana roƙon malam da yan uwa a ya ta cikin addu'a da kuma wasu yan uwa da suka turo kwanakin baya cewa akwai musibar su same su ta yawan gobara ta yi ta sake ana zargin ko shaidanun aljanu ne su ma suna roƙon malam da 'yan uwa a sanya su cikin addu'a Allah ya yi musu wannan bala'in baki daya Allah ya yi musu Allah ya kare su daga dukkan masifa akwai sanarwa kafin mu rufe menene eh ya ke, yake in za a riba me mhm. yan uwansa fa aka ce ai kaga ƴaƴansa ne suka kawo ƙara kenan ba suke magana ko ƴaƴansa ne suke cewa su ya ba wa ƴan uwansa fili ko ƴan uwansu to ko ƴan uwansu ne inda ya riga ya ba su na na na ɗauka cewa ƴan uwan baban ne kaga bafaninsu su kenan to ko da ƴan uwansu ne in dai ce ka zo kai gini a nan ai ya baka ne ko da haka sai a riba sauran me matsalan su ma kila da sun kai su aure za a ce su zo su gini a nan to ba su kai ba har baban ya rasu a hmm. yi hakan nake nufi ni ɗin ma abin da ya riban za su riba tare kuma to ya za in an ce ba su riba ba to wancan ni ya kai kiman gadon sa ne kila bai kai kiman gadon sa ba kaga me haka nan. so abun da ya rage su ba tare tunda wannan a riga an mallaka masa kuma suna sani aka mallaka an mallaka masa su ma sun sani tunda aka ce gini a nan ai ba za a ce a rusa gini nan a bada sai dai in tun farko cewa ya ni na ba shi aron fili ne ya gini in baban ya shaida akan haka shi kenan sai a ce to ku biya kuɗin fili gadon ku amma in bai faɗa ba ya ba su ne Allah ya samu dace eh, ranan eh, za ku yi hakuri ranar lahadi da litinin ba mu da karatu amma daga talata da ya zuwa rana a ce ko muna da shi insha Allah ranar ladi babu karatu litinin ma babu saboda wani uzuri Allah ta'ala ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين